Rana ido. To, sun ban kai ba ni da kai ba zai tarbiyya ba. Ya zuba da ruɗan nan. Hiwa! Bako! Bako da kuma. Ya bana! Eh, Madan kuka shi ke jagowar su jiba a kokarinsa na ganin sun bashi tarbiyya kuma sun rene shi sai dai kashi a inda turka-turka take shi kuma karinsa ba a nan yake ba zama cikin aminci sun amana sata da kuma tashin hankali dan ruko. Kike gaya wani haka? Ke baki san ko musu ba? Magana ake miki fa. Dan ruko. To da haka ba zan yadda ba. Ni ma ba irin bala'in da bai sani ba. Ah, Duk wani abu da me ya fi karfi na. Ni ina da yadda zan da shi. Allah saka da alkhairi. Kai yanzu ka taba tunanin zaka zo nan? Kar ka ba da ni garbati. tsintaccen mage ba ta mage to wannan karin tabbas ta tabbata tsintaccen magen ba ta magen daga riko ya gagari al'umma daga riko ya buwayi duniya daga riko ya zama dan amana daga riko ya zama mai sace sace ta in ta yi in ba ba kuma ku kara gaba an siyan maka ba da kuɗin ne eh a kura an sabon ta san abu sosai da shida wallahi duk farka bacci alƙur'an gona ne mai nan ruko kace ajalin da ya rabu da ajalin ka kai wannan wannan tsogan dan dan har da kafan ilu ya sa har gida yi mun duka dama girma da arziki nake bi ba na ga abun ba na ƙara ba bane abba mai wa Allah a akwai suna ne gani ya kyasa kuma shi ba zai iya magana ba shine ne zo tare da ba kuma haka kawai sai ku tare ni akan titi ina tafiya ni tambayar da nake maka yaro ya sauka ya sauka daga kan mangwaron mutane ko kuma kan gidajen mutane wajen dauke dauke ne saukar kawai abin da ke damu na zan manta da shi ba wani abu da zai ƙara ɓata rai na gai shi da kan wasa a gindin kango kuma na san duk ya a yaran garin nan bai kilimi da tamar ya kasa ba magana ja masa kulle a yaran nan yanzu na san ya sauke qur'ani mashirin wannan shirin da kuma daukar nauyin sa Jamilu dan kuda kabo ba da labari Jamilu dan kuda kabo tsara labari Bello dan Dubai Hadeja wannan shiri zai fara zuwa muku ne a tagar tasoshin mu guda biyu yankan rake da kuma dan fulanin dadin kowa sai ku subscribe ku danna karara da zarar mun fara saka muku shirin zai zo muku kai tsaye wannan shiri zai fara zo muku ne duk ranar talata misalin karfe